ranar juma'a biyar ga watan agusta na shekara 2016 ake sa ran za a fara gasar motsa jiki na olympic na shekara 2016 a kasar brazil mai taken rio de janeiro za a kammala wasan ranar 21 ga watan agusta na wannan shekara da muke ciki inda ake sa ran kasashe 207 za su fafata za kuma a yi wasanni 306 a cikin wasanni 28 iri daban-daban cikin wasannin har da kwallon kafa na maza da na mata manyan 'yan wasa da za haska a wannan wasa sun haza da dan wasan ƙasar brazil neymar mai takale da kungiyar kwallon kafa ta barcelona da michael obi dan ƙasar nigeria mai taka da kungiyar kwallon kafa ta chelsea kusa lafiya